Salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Suna na Jarumi Lawan Ahmad na masana'antar fina fanan Kano. Ina so yi amfani da wannan dama in wayar ma mutane kai akan duk labarai na karya da ake yadawa a kaina na cewa 'yan ta'adda ko barayi sun tare mu sun harbe ni to ni babu abin da ya samu bai faru da ni ina nan lafiya ta kalau kuma duk waɗanda suke yada waɗannan labarai na karya su sani annabi sallallahu alaihi wasallam cewa man kana yuminu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut idan kayi imani da Allah da ranar tashin alkiyama lalle cewa zaka mutu cewa to ka faɗa alkhairi ko ka shiru ka yada abin alheri ba yada abin wanda na sharri ba kuma fa mai yi amal misqala zarratin khairan yara wa man yi amal misqala zarratin sharri yara duk abin da mutum ya aikata in dai na alkhairi ne to zai gani a rayuwarsa ko kuma a mukuncinsa ko kuma a ranar tashin alkiyama idan mutum ka aikata sharri duk abin da ka aikata a duniya sai ka gani sannan za gani a cikin kabarinka sannan za gani a ranar tashin alkiyama saboda haka ni lafiya ta kalau duk kuma waɗanda suke yada labarika na ƙarya akan cewa wai ni na yi asden ko kuma 'yan ta'adda sun harbe ni ni babu abin da ya same ni kuma ina ma musulman duniya amma duk inda suke ubangiji Allah kare su da faɗawa duk wani sharri da ibtila'i sannan ina kara shaida muku cewa yau lahadi in Allah da za mu sako muku izar so episode 28 a tashar mu ta tv mai adadin subscriber 280 da wani abu ku ci gaba da subscribe din wannan channel din ta bakor tv domin ci gaba da kallon izar so da ma wasu programs ina a cikin wannan tasha tamu assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh